Ma'aikatar kula da ma'adinai ta Nijar ce ta sanar da kamfanin na Govex mallakin ƙasar Kanada cewa daga yanzu ba shi da wani sauran izini na ci gaba da aikin haƙar ma'adinan uranium a madawaila da ke arewacin ƙasar wanda yanzu ke ƙarƙashin mallakin al'umma. Sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar ya bayyana cewa yana da 'yancin da zai ba shi damar ƙalubalantar matakin gwamnatin Nijar na soke lasisin sa na haƙar ma'adinan a gaban ƙwararrun kotun cikin gida da na ƙasa da ƙasa. Kuma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin ke shirin shirin karɓar bashin dala miliyan 200 domin gudanar da aikin sa na haƙar ma'adanai a arewacin Nijar. To sai dai ƙungiyoyin da ke sa ido kai yadda ake haƙo arzikin ƙarƙashin ƙasa a Nijar ta baki Abdullahi Muhammad na gani wannan matakin da gwamnatin Nijar ta ɗauka abin a ba mata ne. Ba ma yanzu ma bai kamata a soke shi. Ya ci a ce da tushe ma gwamnatin da ya zo yanzu ya ce ya soke shi ma saboda mu ba mu gani wani amfanin shi ba saboda da aka ba su ma su yi wani abu wanda yake gaya na amfanin jihar ko kuma na ƙasa ba kenan ya kamata a samu a ba waɗansu kamfani wanda za su yi aiki wannan yadda za a kawo ci gaba cikin ƙasa gaba ɗaya shi kuma a nasa ɓangare traore hamidu na ganin akwai bukatar a tattauna tsakanin kamfanin da gwamnatin nijar domin samar da mafita kasan an ba permi na exploitation uranium a gagoki ya kamata a ce ka shige shi ka fara aikinka kenan dalili wannan yana yana iya ya kasance dalilai wanda ya sa aka aka soke shi matakin daidai ya zo da mamaki vraiment abin mun tamaha ke ba zai ke nan ba har a soke na kanada kamar da ana a soke na na france muna tamaha ya eh, za su daidaita kuma kanada su mai da mishi wannan eh, abin nan na exploitation na iranian masu fashin baki dai irin su abdurrahman dukko na alakanta wannan soke-soken lasisin kamfanin turai da gwamnatin mulkin sojin nijar ke yi da sabuwar alakar da ke tsakanin kasar nijar da kuma rasha tun juyin mulki na 26 ga watan julai mun ga ya kawo sauye-sauye musamman wajen hulɗa shi ta kasuwanci da ƙasashe wanda ya jima yana yi da su tun 1960 wannan eh, soke-soken lasisin da ake yi na haƙo ma'adinai na ƙasa yana da alaƙa da kamar hulɗar da ke da nijar da rasha saboda mi wannan yanayi da muke ciki dama ce ya samu ta buɗe idon shi musamman bisa duka irin abubuwan da ke wakana wajen ɗiba arzikin ƙasa zai ba da dama ya yi aiki kamar da ƙasashe wanda ke da gaskiya musamman in kun ɗauki kamar su china kamar su turkiya kamar su rasha ƙungiyoyin fararen fulade sun buƙaci ga gwamnatin nijar kin da ta mallaka wa kamfanoni na cikin gida lasisin haƙar ma'adinai maimakon kamfanonin ƙasashen ƙetare nijar dai na da arziki mafi kyawun ma'adinan uranium a afirka kuma ita ce ƙasa ta bakwai a jerin ƙasashen da ke kan gaba wajen samar da uranium a faɗin duniya hamidu mahmud murya amurka daga agadez jamhuriyar nijar